za mu ɗauki wasu nauye-nauye na rayuwarka wanda za a yi ma akwai garin kuɗi a gurina kuma me amfanin neman me amfanin kuɗin don haka zan canza maka gida ɗinka kama suturu gizinoni haka da gyanilla ka sha riga yadda kuma kake fama da tsohuwar mota hayaki shekaran jiya ma ana tura ka ban ji daɗi ba hayaki ga na ceto za mu taimake ka duk wani abu da ka sani na rayuwa za mu fitar da kai daga cikin ƙangi. kai yanzu duk abin da nake so in maka a rayuwa in mutunta ka mu shigar da kai harkar siyasa ka bar karatun nan mm-hmm. ka zo mu dama da kai a harkar siyasa duk bai ma ba wai duk maganganun da nake siyasa ta alqur'ani eh ka yarda ko kar ka yarda in tara yara in kara manya in yi karatu in karanta hadisan manzon Allah in karanta alqur'ani in karanta abubuwan da sahabbai suka yi na bada gudummawa a addinin musulunci shi ne aiki na shi ne iya shi ne koya shi aka koya mun shi nake koyarwa shi zan yi kuma mun shirya dina muna so ka zo gurin kai ma a dama da kai ka ci abinci dina eh ni a musulunci ban gan shi ba ni kuma musulmi ne baka game ba dina ban ganta ba a musulunci abinda na gani walima kuma ba inda ka ka haɗa wane da wance da wane sa'an ban yarda da wannan ba ya rage naka ni musulmi ne daga dina daga dina